DW abu namu. Ba matsaloli ne duka ake kaiwa wurin iyaye ba. matsalan aure wani zaki je ki kai ma iyaye su si ta jan haushin miji ki dawo ki zo ki shirya da miji iyayen ki na jan haushin shi ke ba har ki zo kina ma jan haushi iyayen ki na jan haushin miji amma in muka samu irin wa'annan kungiyoyi suka ƙara yawa zaki je can za a baki shawarori ba tare da iyayen ki sun san me kike ciki ba har a samu solution to your problem ai ko abu ne mai daɗi wannan shine batun da shirin abu namu na wannan makon zai duba tare da ni binta Aliyu Zurmi don haka sai mu gyara zama domin jin cikakken shirin da janna tabbas yawaitar mutuwar aure na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo ci baya a cikin al'umma wanda yanzu a ƙasar Hausa musamman ma a arewacin Najeriya ana fama da annobar mutuwa aure. Auratayya da dama sun mutu saboda rashin jituwa da rashin fahimtar juna wanda a wasu lokuta sai kaga wasu dalilan da yasa wasu auren suka mutu da an yi haƙuri ko an samu fahimtar juna da auren bai kai ga mutuwa ba. A jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya an samu wata kungiya mai suna babbar mace counseling services da ke aiki tukuru wajen ganin an magance mace-macen aure. Babban burin wannan kungiya ta babbar mace shine ta sa mata su zama masu yin biyayya ga zaman aure kuma su fahimci cewa aure ibada ce kuma sunna ce ta manzon tsira. Hajiya Khadija Sa'ad ita ce shugaban wannan kungiya. Ta ce tun bayan kafuwar wannan kungiya sun yi nasarar ceto aurakayya da dama. Ta kuma kara da cewa ke mun samu a nasarori da dama domin a kowane lokaci waya mutane kira suke wasu zaka jima a gidajen rediyo ana wani shiri za su kira su faɗa su ambato kungiyar mu su ce da sun gode da irin taimakawa inda za a rika samun irin wa'inan kungiyoyin da mutuwan aure yayi sauki musamman a nan arewa domin mu kullum abin da muke kokarin shine mutane su gane cewa idan kana da matsala kakka bar shi kai kadai a wurin ka ka zo inda aka kware dan za a baka shawara kowa zai iya baka shawara amma kuma akwai waɗanda sun kware abinda suka karanta kenan aikin su ne wannan za su san yanda za su ba da shawara yanda za a samu nasara ba wai kamar mace tana da matsala ta je wurin kawaye ba ko wasu yan uwa kawai da karamin matsala sai ka ji an ce ai gara ya sake ta ko a raba auren kawai ki huta da sauransu wanda wani lokaci wannan rabuwar auren ba shi bane mafi alheri abu kaɗan za a yi wanda zai iya kawo daman da zai zama an warware wannan matsala an kuma samu zaman lafiya wanda zai dore a tsakanin su wanda kaga kamar a daga yana daga ci bayan al'umma a ce ana yawan mutuwan aure dan daga nan ne ake samun yara waɗanda ba su samun cikakken tarbiyya wanda suke zama lalatattu su dama al'umma a cikin gari ita kanta matan in ba a yi sa'a ba rayuwanta daga nan ya lalace shi kan shi mijin da suka rabu sai kaga abubuwa marasa daɗi duk ya watsa a cikin al'umma matsalan gida ɗaya ne amma sai ya shafi kusan al'umman da suke kunguwa ɗaya ko ma gari ɗaya wanda idan da a ce an ɗinke wannan barakan kowane iyali suna zaune tare da daɗi ba daɗi ana zuwa ana karɓan shawarwari yadda za a ci gaba da zama lafiya to zaka ga al'umman gari su kansa an samu natsuwa musamman abin da ya shafi tarbiyya za a samu ingantaccen tarbiyya domin akwai uwa da uba tare za su haɗa ƙarfi a yi ma yara tarbiyyan da ya kamata. Sukan koyar da mata yadda za su je hankalin mazajensu don wasu lokutan akan ce idan bera na da sata to daddawa ma na da wari. Akan samu matan da basu damu da mazajen mazajensu ba, wanda hakan kan ba su mazan damar ɓallewa. Aisha Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka ci moriya wannan ƙungiya wajen kaikaito da kan aurenta tana mai ƙarin bayani kamar haka. Kwanakin baya na yi fuskanci matsala irin namiji na mai yawan chatin ne shi a social media yake chatin. To ban ma san da wa yake yi ba 'yan mata ne ko kuwa da abokanan aikin shi ne zai dawo ina da magana da shi akan mu. ba zai saurare ni ba zai riga nuna mun buri ya gama buri gama ku yara na za su matso kusa da shi za ba ba ba ba ina bai da lokacin su kai ku matsa ku bani guri ya ringa koran mun yara kenan abun ya ringa damuna har ya kai ga irin bana iya gudanar da sana'a na cikin kwanciyar hankali damuwa ya mun yawa sai Allah ya sa kawai a rediyo sai na ji ana sanarwa za su yi taro ina zuwa wurin taron nan naga na amfana da abubuwa da dama a wurin taron har na samu na anshi phone number ta na je office to a takaice dai gaskiya kam ne amfani da shawarwari da suka bani a wurin wasu ma har na gano ai matsalan daga ni ne ni har nake bashi daman ma yake chatin din daga baya dai alhamdulillah aka samu har aka warware matsalolin na yanzu ina zaune cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da yarana abin da uwa gida ta yi a zo a gayawa mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata haɗu to daga nan kuma sai rabuwa ta zo Muhammad Ahmad ya ce shi ma wannan kungiya ta taimaka ma auren shi da ke tangal-tangal kuma yana ganin tsakanin harshe da haƙori ma akan samu saɓani don haka duk yadda ma'aurata ke samun matsala kar su manta akwai magabatansu akwai waɗanda ya kamata su shiga tsakani. Da yadda kuke samun matsaloli a aure ya kamata ku fahimci fahimcewa akwai fiye da ku idan ku biyu kullum yakan akan iya samun wani matsalan cewa kai ka kasa fahimtar ta ita kasa fahimtar ka kuma wani lokaci yan uwa ma kan shigo sai kaga cewa sun kara dama abu amma idan ka kira mutumin da shi bai da ra'ayinka kuma bai da ra'ayinta zai kalla abin ne ta hanyar cewa me ya kamata kuma me ya dace da ku so ya kamata ku rika tunanin cewa ba wai rabuwar aure ko kuma sa sa ko da shi zai kawo mafita ba a samu a zamuna da su wa'annan kamar wannan irin wa'annan kungiya su ba da shawarwari su kuma kalli abin ta ta idan fahimta su kuma baku shawaran da ya dace sauraro baya ga faɗakar da mata sanin kansu da yin sulhu tsakanin ma'aurata da kuma taimaka ma iyaye akan tarbiyyar 'ya'yansu wannan kungiya ta babban mace ta taimaka ma wasu komawa makaranta wanda kuma har ya kai su ga samun aikin yi anisa salis na ɗaya daga cikin waɗanda hakan ta faru da su alhamdulillah wannan kungiya ta babbar mace Uh, counseling services ba zan taba manta da su ba na samu matsala ne game da mijina wanda ya kasance yana dealing da drugs um, sai ya kasance baya iya kula da mu muna samun matsala haka sosai da shi kuma abin da babu daɗi to daga baya na zo na nema irin ni gaskiya ba zan iya zama ba na gaji tun da shi ba zai daina ba ni kuma yana cutar da ni na je na kai kuka na zuwa ga babban mace suka shiga ciki Allah cikin hukuncin Ubangiji suka samu suka kwatar min yanci na wanda yanzu alhamdulillahi ina mai godiya da wannan kungiya ta babbar mace gaskiya alhamdulillah ta sanadiyar su yanzu alhamdulillah gashi na je na samu na koma makaranta sa'annan kuma gashi ta sanadiyar su har na samu aikin yi duk sanadiyar wannan kungiya ta babbar mace Gwamnatin jihar Kaduna ma ta yaba ma wannan kungiya akan irin namijin kokarin da take yi. Hajiya Hafsat Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da ƙananan yara ta ce wannan aikin zai rage yaran da ake samu akan titi marasa tarbiyya. Ta ƙara da cewa. To gaskiya wannan abun alheri ne kuma abun alfahari ne. Sannan kuma dama wannan annoba ce da take damun mu balantana mu a nan arewacin Najeriya. Saboda mutuwa aure kan kawo ah, a zubar da yara sai kaga cewa an kai su wani wuri inda ba kulawa ko kuma a hana uwa ta tafi da su ko kuma shi kan shi uban ya auro ta a cigaba gaba da gallaza musu amma idan za a yi hakuri a zauna a to wannan shine abin alfanu kwarai da gaske su wannan kungiya ta yi kokari kwarai da gaske abun tashin hankali ne domin yawancin yaran da duk muke dauka mu kanmu a nan ma'aikatan mata za ka ga cewa yara ne waɗanda ko iyaye su riga sun rabu ko kuma a'a ɗaya daga cikin mahaifin ya mutu an ɗauke su an kai su wani wuri ruko sannan suna shan wahala ko kuma a'a uwa ce an kore ta an hana ta tafi da yara uba ya auro wata ita kuma tana ta faman gallaza musu duk dai gashi nan irin wa'annan so irin su ne muke kira children from broken home to duk wa'annan yaran gaskiya sukan taso ba tarbiyya sukan taso ba da'a don ba kulawa ba sun san so ba sannan kuma ba wani takamaiman um, ilimi ko na addini ko na boko a tare da su zaka ga ta sun shiga cikin halin kakanikayi ko kuma su je suna yan sace-sace ko kuma su zama yan shaye-shaye da sauransu gaskiya duk yawancin yaran da muke samu akan titi suke wannan gararan suna daga gidajen da babu aure To ai dama masana aure dai sun jima da ittifakin cewar gaba da riko da ramuwar gayya da kuma kutse daga bangaren yan uwa ko abokan bangarorin biyu su ne sankara da ke kassara zaman aure wacce kuma har yanzu ta gagari kundila kuma dai masu iya magana sun ce barin kashi a ciki bayan maganin yunwa. dallah masu sauraro da haka muke kammala shirin abu namu na wannan lokaci a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu da ke kaduna garin gwamna ibrahima yakubu ni binta aliyu zurmi da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na gidan rediyon dw da ke birnin bonn a tarayyar jamus a faɗi